Kwanaki kaɗan bayan mummunar harin da aka kai kan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, an gano wasu gungun 'yan bindiga suna wuce wasu kan babban titin da ya haɗa jihohin biyu duk kuwa da jirgi jami'an tsaro da gwamnati ta yi tun bayan faruwar lamarin. Kan wannan batu na zanta da masanin tsaro a Najeriya Manjo Yaya Shinku mai ritaya. Wato akwai dalilai da dama da suke sawa ake ganin duk wannan kokari da ake na yaki da 'yan bindiga kamar ba a yi. Gashi yanzu abin yana neman ya kwace musamman abin da ya shafi nan jihar Kaduna zuwa hanyar Abuja. Hmm. Za mu ga cewa ana kawo sojojin hari, ana kawo muradan gwamnati hari sannan ko cikin garin Kaduna yanzu akwai wuraren da ake jin bom ya tashi ko an ji an ajiye wani bom bai tashi ba. To wannan matsala ce wadda yake sai gwamnati ta fuskance ta da gaske. Bai yiwuwa an sa sojoji a can inda ake yakin sannan sai a bar wani wuri nan a buɗe ya zama kamar abin da ake cewa baya ba zani. Hmm. Ya kamata a ƙara yawan sojojin nan kuma duk aikin da za a riƙa yi a riƙa yin shi bai ɗaya. Bai yiwuwa can ana yaƙi nan kuma yana buɗe za su iya zuwa su samu sa'ida a nan su huta sannan su ci gaba da abin da suke yi. Rahotanni sun yi nuni da cewa an yi aron gama tsakanin wasu 'yan bindiga da sojoji a kusa da suleja, inda suka kashe soji tara tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yadawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Ko da yake dai rundunar sojan ƙasar ba ta tabbatar da hakan ba balle ta musanta. Tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta tsakiya Shehu Sani ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba. Wannan matsala na tsaro musamman musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan an bar shi ya lalace ya tabarbari ya kai ga wani hali inda mutane sun ga gazawa na gwamnati jami'an tsaro wannan abu ne na damuwa saboda idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba to zai iya kai ga wargajiyar wannan ƙasa gaba ɗaya babu dalili za a ce kasan da aka kashe fiye da naira triliyan hudu a cikin shekara bakwai akan maganar tsaro da kariya na jama'a a ce wai a har yanzu jama'a suna cikin wani hali ana ci gaba da zubar da jini da sace mutane a wannan to a iya cewa abin ya fi karfin gwamnati da jami'an tsaron kasar ne Dr yahuza ahmad getso kwararre ne kan sha'anin tsaro a najeriya akwai wani abu da ake cewa wato kalmomi guda biyu negligence da sabotage wato sakaci da kuma yashe kafa a cikin gwamnatin akwai da su kansu hukumomin tsaro akwai abubuwa da yawa waɗanda ake da tabbacin cewar akwai waɗanda suke yin bita da kulli dangane da kokarin da ake na ganin an kawo wannan matsala ta tsaro kuma wannan bai zo min da mamaki ba saboda haka akwai buƙatar in za a yi gyara inda gaskiya gwamnatin take yi ta yi da gaske sanata ali indumi da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dokokin tarayya ya yi ƙari da cewa nan duka akan mu ne ya kamata ana ba da bayanan sirri don a san meye ne kulle jami'an tsaron mu suna iyakan kokarin su ba sa a ce ba a yi amma idan kawai mun ce wannan haƙƙi yana kan jami'an tsaro ne kawai mu kuma ba mu yi namu ba yanzu abin da ya faru nan har yau yanzu kusan sati ɗaya har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba ko ina ne suka bi ba kina tsammanin ba sa bin wani kauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya ko kuma an su sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri to idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba me za su iya yi a halin da ake ciki dai wannan lamari na matsalar rashin tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya ya haifar da fargaba ga matafiya musamman ma waɗanda ke bin hanyar Abuja zuwa Kaduna wace ta zama jigo da ke sa da miliyoyin mutane da arewacin ƙasar daga babban birnin tarayya Abuja da kuma yankunan kudancin kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.